الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد من أتشن بادي نبي أتشن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم مالا الإمام البخاري رحمة الله عليه حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزبير عن طاووس اليماني طاووس بن كيسان صاحب ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة manzo sama ya kasance idan ya miƙe zai sallah cikin jawfin laili da dare qala ya kance a cikin khutbatul haja ta abin nan kai a cikin du'aul istiftahi اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق annabi sama ya kasance na yin wannan addu'ar idan ya tashi zai sallah da daddare a cikin kiyamun lailin sa cikin abin da ya tabbata annabi sama yana yi yana cewa Allahumma lakal hamdu ya Allah yabo na kai anta nuru samawati wal ard kai ne hasken sama da kasa Allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah wa man da kuma duk ababan da mutanen da da waɗanda suke cikin suke cikin sama kuma suke cikin ƙasa kai ne ka haskaka su walakal hamdu ya Allah dai yabo naka ne anta qiyamus samawati wal ard kai ne wanda ka da kanka kuma ka tsayar da sama da ƙasa suka tsayi su ma eh, in suka ce qayyam shine al qayyum eh, qayyam qayyu duka sigogi ne na mubalagha hmm? sigogi ne na mubalagha qayyam da qayyu ko to shine alqa'im bi nafsihi li shu'uni ghayrihi sannan walqa'im bi shu'uni ghayrihi shine wanda yake da kansa kuma yake kula yake jujjuya lamurran sa kuma yake kula da sa ba da dan shi ba da wani ba zai tsayi ba bature ya rubuta littafin sai samu suna man cannot stand alone al-insanu la yaqumu bi hmm? shine wani kwararren masanin harshen ya masa fassara sai ya canza ma littafin suna sai ya sa musu littafin suna alilmu ya du'ulil iman al ya yad'u iman science kimiyya na gayyatar mutum ya imani da Allah domin shi wancan wani scientist ne dan kasa america ya taba zama vc na wata university a washington dc babban malami ne na kimiyya ya rubuta wannan littafin nasa ya faɗi abubuwan da musulunta ce kawai bai yi ba ya faɗi bai musulunta ba amma da abubuwan musulunci ya faɗi a cikin littafin mun gane to ba zai sai da kansa ba Allah ne yake sai da shi walaka alhamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man ya Allah yabo naka ne kuma kai ne ubangijin sammai da kasa wa man fihin da waɗanda suke cikin ta suke su anta ya Allah kai ne gaskiya zalika bi anna Allah huwa wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil wa anna ma yad'una min dunihi wa Allah Allah akwai alhaƙu. wa wa'aduka alhaq kuma alƙawarin ka gaskiya ne duk abin da kace zai faru zai faru kuma duk abin da kace zaka bada ka bada wa liqa'uka alhaq sannan haduwa da kai ma gaskiya ne wal jannatu haqqun sannan aljanna gaskiya ce wan naru haqqun kuma wuta ma gaskiya ce akwai su suna nan Allah ya halice su ita aljanna ita ce wannan da saukar da annabi adam alaihi salam daga gare ta وهيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم إيه. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول هم منزل في الأرض يعلفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل صدق دم تمي هنكلي تنانيش على الجنة ita ce wannan aljanna akwai aƙidin da suke ganin cewa aljannan nan ba ita ba ce wai wata ce sabuwa ba ta ma yanzu aljanna da za a shiga aljanna mu'tazila ba a halicce ta ba wutar da suka riga suka kai mutane tun a duniya kuma ba ta wai ji ta naƙube a wajen mu'tazila idan mutum ya sata ko ya zina ko ya ƙarya to ya zama hanne duk da ba su ce hanne ba cewa suke shi ba musulmi ba kuma ba hanne ba ne ba musulmi bane ba anne bane aka ce to idan ya mutu fa sai suka ce wuta zai shiga kuma har abada ba zai ba zai fita kaga tun a duniya sun kashe wuta amma kuma a su wuta ba ta yanzu maganar da ake ciki Allah bai halicci wuta ba sai an je lahira sannan Allah zai halicce ta aqida ce mummuna wallahu wal jannatu haqqan wa huma mawjudatan la fana allahumma suna nan Allah ya riga ya halicce su اللهم لك أسلمت يا الله wasu aka haƙun sannan tashi alƙiyama ma gaskiya ne sa Allahumma laka aslamtu ya Allah gare ka na wuya wa bika amantu kuma gare ka ne imani wa alayka tawakkaltu kuma gare ka na dogara wa ilayka anabtu kuma gare ka nake tuba ina ba tuba kenan har rujuwa wa bika kuma dan kai nake jayayya da wasu duk wanda ya ce yace ba kai Allah zan ja da shi wa ilayka hakamtu kuma ya Allah gare ka nake kawo hukunci kai ne alƙalin alƙalai duk hukuncin da ka yanke yayi la mu aqiba li kuma ba wanda ya isa daga ƙara hukuncin Allah faghfir li ma kaddamto ma akhartu ya Allah ka gafarta mana abin da na gabatar da kuma abin da na jinkirta wa asrartu wa alantu da abin da na boye da kuma abin da na bayyana anta ilahi la ilaha illa anta ya Allah kai ne abin bauta na babu abin bauta da gaskiya sai kai annabi sama yana yin wannan addu'ar a matsayin cikin alibiyatul istiftahi idan ya tashi zai salla fi jawfin a tsakiyar dare kalli addu'a ce wacce ta kunshi tauhidi da irin addu'o'in da Allah madaukakin sarki yake son mu rika masa tabbatar ma da Allah madaukakin sarki sufofinsa da kuma tabbatar da gajiyawan da nema kuma a wajensa حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن يونس بن حباب وأنا حديث هنا دغوني وما مثلا تشيني إتشي وأن يونس بن حباب ده ما لم يسنشي منكر الحديث نيشي أما دي حديث كما يتبتع توني سنده أما دي وأن سندنا على الإمام البخاري بإنجان تبا من ذلك in shi kaɗai aka ɗauka to bai inganta ba amma wasu malaman sun fitar da shi kama al-imamu al-bazzar ya fitar da shi da sanadi mai inganci annabi sallama kana annabi sun to yace annafi ibnu jubair annafi ibnu jubair ibn mut'im an ibn abbas qala kana annabi sama yad'u dan sahabi riwaya daga sahabi jubair ibn mut'im sahabi ne dan da tabi'i ne to yi riwaya daga ibnu abbas radiyallahu anhu ma. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من زال سما يا كسنشينا الدعاء اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا الله إنا غفنك العفو يافيا كيافي من ذنبينا والعافية سنة يا الله كوكتد أكاري ندق دق من ذكيكي في الدنيا والآخرة الدنيا للآخرة اللهم إني أسألك العافية في ديني وأهلي يا الله مدوكك سركي إنا غفنك كوكتروا da kariya a addini na da kuma iyalaina usku awati awati ya Allah madaukakin sarki ka rufa min asiri eh satrul awra Allah ya rufa maka asiri ibnu illahi sakandari a cikin a cikin hikam din sa yace a ala nawain satrun fil ma'siya wa satrun min al ma'siya satrun fil ma'siya shine Allah ya boye ya rufa ma mutum asiri yana tabo amma Allah bai bayyana shi ba حين فتن أبو الحتاهية رحمة الله عليه قد أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح فإذا المصروف فينا بين جنبيه بين صوبيه فضوح قو الله رفع من أسيري ذنبي واري قزني داوني وان الله رفع مش أسيري دا كوزي دي أغنش أفيلي كوي دا شاء تفاسي أما دي أغنش سرارة تقاقشيني وان أستطر في المعصية كي as-satu 'anil ma'asiya shi kuma shine Allah ya kinge ka daga saba an aka ce satarahu Allah fi ma'siyatihi to yana yi amma Allah bai tuna mai asiri ni'ima ce babba sannan as-satu min al-ma'siya shi kuma shine Allah madaukakin zaki ya hana mutum yin saba Allah ya mana da biyu amma nabiyin yafi shi muke roƙon Allah sosai a kansa wasu aurati ya Allah madaukaki ta rufa min asiri abinda ake ce ma'awara shine duk abin da baka san a gani ana ce masa sawa'a ana ce ma al'awratu sawa'a a sawatu kamar yadda qur'ani ya zo ko yubdi lahu ma sawatihima shi dan burin sai ya nuna musu hmm? shi shine sawa'a shi yasa gawa an kira ta da sawa'a ko Allah madaukaki zai yuriyahu yuwari ko يا ويلتى عجزت أن اكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي shi sa malamai suka ce babu kyau ya da gawa mutum ya mutu kawai a zo a buɗe fuskarsa sai dai idan akwai zarura kamar Allah san a gane tawaye gawa to ba laifi a sa hoto sai ya zama haka nan wani baban shi ya mutu kawai ya sa hoton baban shi ko kanin shi ko wan shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya dauko hoton gawo baban ya sako a facebook a ah, ya an san baban shi shi ba ya san baban shi ba amma idan ana neman ga mai gawan ne ya zo to babu laifi a sa kuma ba a tsaya da wani hoto sai wannan gawa wa ami gawati ya Allah mu da ka amintar da ni daga tsoro na da ake ce ma gawa tsoro ce wahfazni min bayni yadayya ya Allah ka tsare ni ta gabana kan wani ya zo ya cutar da ni ta gabana wa min khalfi ya Allah tsare ni ta bayana kar ka bari wani ya zo ya cutar da ni ta bayana wa an yamini ya Allah bani kariya ta bangaren dama na wa an yasari haka nan haguna wa min fawqi ya tsare ni daga sama wa a'udhu bi azmatika wa ya ina tsare ni kai ya zama an taɗiye ne a ƙarƙashi na kaga sharri ta akwai sharri ta sama Allah kalli shine ka zo kai sabon aski ko ba kai alwala ba ka baka sa hula ba kai wasu yara su zo da dutsen kankara suna mu abin nan su jefa kanka kaga wannan min fauki ce ko ba min fauki ne kawai sai dai a gan kana jini na tsiyaya ta kanka kai sabon ka karamin bauki ke kana addu'a Allah ya tsare ka in ta hakiya akwai hmm? wasu malamai sun fassara min bauki suka ce Allah ka tsare ni ka in saba ma Allah da da kaina nan ido kunne hanci kai sannan ta haki kan saba ma Allah ta al'awata haka wasu malamai suka fassara yamini kuma ta dama hannunka na dama ya tari hannun hagu Allah shi tsari wannan addu'a manzo sama yana yin ta da safe kuma yana yin ta da maraici tana cin adiyatu sarfayin nahar wato as-sabahi wal masa addu'ar safa da kuma addu'ar yamma حدثنا علي قال حدثنا مغوان بن معاوية قال حدثنا عبد الواهدي عبد الواحد بن عيمن قال حدثنا أبيد بن رفاعة الزرخي عن أبيه قال لما كان يوم أهود لو تندى أقياك أهود لو تندى أقياك أهود وانقفع المشركون سنن مشركي سقد مسهم سكزما سكدوجي سكدوجي سكد أيو أيو الدكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى حتى أثني على ربي عز وجل sai musu ya ce masu habbansa ku daidaito a kansa ku tsaya a kan inda na aje ku har in ba Allah maɗaukacin sarki fasaru khalfahu suhufa sai suka zama a bayan manzon sama sahu sahu faqala allahumma laka alhamdu kulluhu ya Allah yabo naka ne duka allahumma la qabida lima basatta ya Allah ba wanda ya amshi abinda ka yalwata ka bada wala muqarriba lima ba'ata ya Allah babu wanda ya kusantar da abin da ka nesanta wala muba'ida lima ƙarrabta sannan babu wanda yake nesantar da abin da ka kusantar wala mu'ti lima man'ata sannan babu wanda ya bada abin da ka hana wala mani lima atita sannan babu wanda ya hana abin da ka bada Allahumma bisit alaina min barakatika ya Allah ka shimfida mana albarkatanka wa rahmatika da tausayinka wa fadlika da tarin falalarka wa rizqika da kuma arzikinka Allahumma inni as'aluka an-na'ima al-muqima ya Allah ina roƙonka ni'ima madawwamiya allazi la yahulu ni'imar da ba ta juyawa ta ban ita ce yahudu ai la yatahawwal hmm? wala yazulu kuma ba ta gushewa ni'ima madawwamiya Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawma al-'ailati ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka mana ni'ima yawmal ailati a ranar bukata al'aila alhaja bukata nan malamai suka ce ya shafi addu'a duniya da lahira al'aila wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha'a al'aila talauci hmm? to kaga shine wannan wa ma yadri al mata ginahu wa ma yadri al-ghani mata ya'ilu to kaga aila kenan ala ya'ilu asabahu faqwun kenan to wasu suka fassara aila nan yawmal hajati wal faqri a yawmal qiyama domin ranar kowa talakai liman mulku yau lillahi alwahid alqahhar ba wani mai mulki a ranar wal amna yawmal harb sannan ya Allah ina roƙonka ka ba mu sikiyu ka ba mu tsaro ka ba mu aminci a lokacin yaki اللهم عائدا بك من سوء ما أعطيتنا ya Allah ina roƙon ka min su ima ataitana daga munin abin da zaka iya bamu kada cikin abin da ka bamu mu saba maka da shi Allah zai iya baka abu ka saba masa malaman mu suna cewa kusan duk saban Allah da ake ma Allah da ni'imar sa ake masa yi mana wa sharri ma mana'ata minna sannan kuma ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga sharrin abin da ka hana mu Allah bai baka ba kuma ka zo kana ma Allah maganganu ko Allahumma habib ilaina al-imana ya Allah ka sa mana san imani wa zayyinhu fi qulubina qawata imani a cikin zukatanmu wa karih ilaina al-kufra wal wal isyana sannan ya Allah ka kiyar a cikin zukatanmu kafirci wal fusuqa da fasikanci wal isyana kuma da sabo eh, malamai suka ce al-fusuqu baina al-kufri wal isyan yana tsakaninsu waj'alna min ar-rashidin ya Allah ka samu cikin bayin ka shiryayyu Allahumma tawaffana muslimin ya Allah ka kashe mu muna musulmai wa ahyina muslimin ka rayar da waɗanda ka rayar da mu a cikin musulunci wa alhikna bis salihin ya Allah ka rika da mu da mutanen kirki غير خزايا يا الله كسام ولا ولا كنت ولا مفتونين sannan ya Allah ka samu ka fitine mu ka jarabe mu da musibi Allahumma qatil kafarat alladhina yasudduna an sabilik ya Allah kai mana yaki ka yaki kafirai wadanda alladhina yasudduna an sabilik wanda sune suke toshe hanyarka su hana mutane su bi rusulak sannan suke kireta manzanninka waj'al alaihim rijza ya Allah ka saukan musu da azabanka wa azabak da rijizu da azab da tsaye azab amma أما الرجز malamai suka ce nau'un min al'azab saboda haka zikira al-khas wa zikira ma'ahu al-am ashe a cikin anwa'ul azab ar-rijzu azabun azim azaba ce mai girma a cikin azabobi da Allah yake to idan mutum yayi ma mutum in Allah ya ma mutum azaba da rijzu to azaba ce babba اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب يا الله قيا أمنا kafirai waɗanda aka ba su littafi domin sun san gaskiya su ɗan ne yanzu duk duniyar nan su wanda suke danganta kansu zuwa ga kitabu ne suke rikita duniyar nan yahudu ba su bane ba ahlul kitabu bane akwai wanda suke kawo fitina a duniyar nan kamar yahudu kiraru ga baki ɗaya mutane yahudan duniya ba su kuka nan ji haka duniya ba yahudan duniya kakan kuke jin labarinsu ba su kai mutanen munan yan jihar kaduna ba su kai mu yawa ba amma su ne suka hana duniya nan ta zauna lafiya fitinar yau daban ta gobe daban duk wani sharri da ga an kulla shi yau duniya nan yahudu suka kulla shi da na cikin gida da na waje su suka shirya shi ilaha alhaq ya Allah madaukakin sarki kai ne abun bauta na gaskiya wannan addu'a manzo Allah sama yayi ta a lokacin yakin Uhud wannan yana nuna mana mahimmancin yin addu'a a lokacin yayi sannan kuma yana nuna mana addu'a na zuwa ne daga baya ba shi kenan mutum yanzu ya zauna ba yanzu me yasa kake fitowa karatu ai da ce ka zauna a ɗakin ka kace ya Allah madaukakin sarki allimni kai ku ta addu'a kace Allah ya sanar da kai ilimi kaga mutum ya zama haukaci san kasuwa na tafiya kasuwa mai ofis yana tafiya ofis ɗinsa amma in ka zo kuma sai ka yi addu'a kace ya Allah ka tabbatar min da alkhairi a cikin abin da zai to haka ake yi addu'a tana bin aiki ba kawai addu'a ake dogaro da ita ba qala ali riwaya yace malama imam al-bukhari ke wasalituhu min muhammad ibn bishr naji wannan hadisin daga muhammad ibn bishr malami na wa asnadahu kuma ya kawo hadisin da sanadi wala aji'u bihi amma ni bazan iya kawo ɗayan sanadin nasa ba shi yasa sai na kawo nawa sai na kawo na malami na ibn muawiya akwai malami na muhammad ibn bishr shi ma yana da irin wannan hadisin to amma yanzu ba zan iya tuno muku da riwayar tasa ba shi yasa kawai sai na kawo ta shi Marwano ibn muawiya a matsayin malami na kun gane bayanin shine wala ajibu bihi ai wala astati wa ajibu bihi al'an kun ga adalci ce amma ina da wani sanadin ya faɗan musu haka ne domin su cewa hadisin aziz hadisin yana da wata riwaya ko da sun samu akwai rauni a cikin sanadin to akwai wata riwaya da nake da ita ta daban kuma hadisin ya sayi da a ciki babu wani babu wani rawi da aka soka duka ruwa din mutanen kirki ne kuma hadisin bai da wata matsala Allah ya taimake mu أن نعمله زكية البركة على والله أعلم